mai sauraron shirin iya ruwa fit da kai a daidai wannan lokacin barkanmu da sake saduwa da kai a cikin wata ranar cikin ranakun asabar da muke kawo maka wannan shiri abdullahi suleiman ne a tare da kai tare da malam Suleiman Kazinu. Barkan ka da haka. Barka Abdullahi Suleiman. To, ka san akwai abubuwa da yawa da nake so yau mu dan fayyacewa mai sauraron wannan shirin. Mm, gwarai. <laughs> Ɗazu wani ya kira ni na dariya sosai. Mm. Na halarci tashar nas fm gidan rediyon nan sabo eh. an gayyace ni saboda yin jawabi yin bayani akan maudu'in yara da suke ta ɓaci mm. suke ɗaukan matakai irin na abin da ake kira shila mm. domin warware waɗansu daga cikin matsalolinsu da suka eh, ji tare da su kafin makon da ya gabata mun bayyana cewa ɗan asalin ƙaramar hukumar madagali ne wacce ta samar da gwamnan jihar adamawa na yanzu alhaji ahmadu umaru fintiri wanda ya kasance shine gwamna mai rike da madafin iko a jihar adamawa sannan kuma muka ce karamar hukuma ce wacce take bisa ga dukkan alamu ta samar da mutane masu albarka da yawa domin mukan ji sunayen wasu a amanni da wannan karamar hukuma akwai irin su alhaji hamza madagali ban taba ganin shi ba ban san shi ba amma dai sunansa shahararren suna ne kuma ban da shi akwai mutane da yawa mutane da yawa watakila wanda ya san karamar hukumar madagali in na ce madugali zai gane me nake nufi sunan ya fito daga maduni gali to amma dai watakila wata rana za mu samu tarihin garin ina tare da wannan bako da ya kama na ziyara barkan ka da warhaka yawa to mai sauraro zai sake son ya ji sunanka eh, sunana amadu zambia daga karamar hukumar madagali local government to kai ma da abu ne eh, to barkanka da wancan right honorable amadu umaru wannan kuma Amadu Zambia. Amadu Zambia daga karamar hukumar ah, Madagali. To kafin mu zo gare ka a cikin tattauna da zamu yi Abdullah kamar da Mr. sani kullum muna gaya masa ah, manufar wannan shirin. manufa ce mai saukin ganewa hmm. kuma yanzu kamar mun fara tafiya zuwa inda muke kokarin sake tsayawa kamar yadda aka sani a lokacin da aka zo wani lokaci na musamman wanda za a yi wasu bukukuwa ko kuma wani abu mukan dakatar da shirin saboda tarban waɗannan lokutan idan kuma an gama sai mu sake dawowa musa a gabanmu me ke gabanmu yanzu Eh, kamar ban eh. fahimce ka ba <laughs> nan gaba kaɗan za mu dakatar da shirin ne saboda azumi yawa <laughs> eh, nan gaba kaɗan za mu dakatar da shirin saboda gabatowar watan ramadan wanda kamar yadda aka sani akan karbi lokutan gaba ɗaya na gidan rediyo hmm. zuwa tafsiran azumin watan ramadan ah, in allah ya kai mu kuma mako mai zuwa Hmm. za mu sake eh, ba mako mai mako mai zuwa za mu sake mako mai zuwa nan da makonni uku dai za mu je ga karshen wannan shirin a wannan eh, hmm. lokacin ba karshen ba dai dakatar da shi kamun to eh karshen wannan da za mu iya dauka kenan <laughs> kar mu tsinka zuciya mai sauraro ko eh gaskiya to kama amma kafin mu zo ga hirar da zamu yi da shi wannan ba Allah bari mu dan gaya mai sauraro waɗansu daga cikin irin abubuwan da zamu fuskanta a hirar saboda a kamar hypothesis ku masu bincike a bangaren ilimi <laughs> wato za mu so mu tambayoyin ne ya gaya mana irin yadda ya fama da kanshi ba kawai abin da ya kirkiro ne damuwar mu ba shi damuwar mu ne amma yaya ya fama da kanshi kafin ya yadda cewa zai iya yin wannan za mu mai da hankali akan waɗannan tambayoyin sannan kuma yaya ya fama da abokan zama <laughs> masu cewa ba zai yiwu ba da zai yiwu hmm. da wani da wani yi. Hmm. sun yi hmm. don haka ka bari kawai za ku gan shi ba ka wahala ne kawai Yau ba. <laughs> to za mu so mu za mu mai da hankalin mu akan wannan bangare na na biyu sannan akwai wani bangare kuma shi ma muhimmi wanda bayan cewar ya fi karfin kanshi ya ji cewa zai iya sannan kuma ya yi fama da masu ce masa ba zai yi ba suna masa kallon watakila ma kamar ya taɓu ne <laughs> don suna eh. nan a zaune eh. to kuma akwai wani matakin na gaba shine lokacin da ya fara da ya fara watakila zai fara sai ga abin ba dole akwai kalubale yau to kalubale da suke cikin abin lokacin da aka fara abin yaye mu'amala da waɗannan kalubalen waɗannan bangarori guda uku hirarrakin mu za su fi mai da hankali a wannan bangaren saboda me saboda shi mai sauraron mu ya gane cewa lokacin da yake kokarin yin wani abu irin abu da muke cewa tarnaki mm. tarnakin da ke taso masa na daga kanshi shi kanshi da kuma tarnakin da ke tasowa daga abokan zama zama da kuma tarnakin da ke tasowa bayan an fara abin da zai zama alkhairi to duk waɗannan tarnakin suna faruwa ne ba da shi kaɗai ba har da shi wannan da muke ga yayi nasarar samar da abin da inda an taimake shi nan gaba zai samar da aikin da zai iya rike mutum dubu goma kenan ya kamata mu gane cewa ba mu kaɗai ne muke fama da irin waɗannan tarnaƙin ba mm. muna iya kiran su factors da turanci mm. mm-hmm. amma da hausa ma a ce mishi tarnaƙi mm. ƙalubale wani abu da zai zama maka kuma ya kamata duka mu ƙara ganewa cewa babu yadda za a yi abun alheri ya zo maka sumut sumut malam a tarnaƙi da zai yi <laughs> masana <laughs> sun ce idan har ka ga yana zuwa ba tare da tarnaƙi ba wato abun ba ba mai kyau ba ne mm, akwai matsala in dai abu ne mai kyau mm. kuma za a samu success sosai mm, dole akwai tarnaki dole sai an samu tarnaki tarnakin tarnakin shi zai ba da karsashi wurin kokarin ganin cewa sai na yi in ka wuce shi kuma shi nan. yau to amma kuma mafi yawan mutane wani lokaci sai kaga anan bayan ya yi faɗa da kan shi hmm. ko da ke za mu zo kan wannan a cikin shirye-shiryen da za mu gabatar a gaba yawancin mutane daga nan dai abun ya tsaya yawwa to kaga wani <laughs> hmm. wani daga daga daga tunanin zai yiwu ba zai yiwu ba zai hmm. tsaya wani kuma daga tunanin zai yiwu amma mutane sun ce masa ba zai ba za ka yi nasara ka bari kawai wasu kuma daga a sun dufi dufi wancan wuraren sai sun fara ne sai su fara ganin tarnaki tarnaki sai kaga sun kayya su <laughs> <laughs> sai su jingine to mun fara magana a makon da ya gabata akan idea idea idea muka ce menene idea ba wani abu ne idea ba illa iyaka mun ba da misali mai kyau a makon da ya gabata cewa kamar mu ɗauka cewa mutum ne ya zo yana yawo a cikin jeji sai ya zo yana neman yana jin kishirwa yana jin kishirwa ga wanda bai ji mu ba wani abin da muke maimayin din zai amfane shi sai yana neman ruwa zai sha to kuma sai zo ya samu tafki ga tafki amma kainuwa ta riga ta yi mm. ta mamaye ta yi ganye mm. ta mamaye mm. in ka dubi saman zaka ga kainuwan ne kawai kake gani ba ka ganin ruwan alhali kuma dole ba zai kainuwa ba za ta rayuwa babu ruwa ba dole kainuwa dai a kasan kainuwa akwai ruwa saboda wannan kenan in mutum ya zubi ya dubi wannan zahiri abin da zai gani shine babu ruwa saboda zurfi da yawan kalubalen da da yake tare da shi to amma in yana da ilimi ya kuma fahimci cewa lalle ba zai yi a samu kainuwa babu ruwa ba kaga ya tabbatar akwai ruwa to amma yanzu ya zai da kano ya zai da kainuwa ya ya bar wannan tunda wannan ruwan yana da kainuwa ya fara ci gaba da shiga jeji yana neman watakila ya samu wani tafkin ko kuma ba zai samu ba kila ya samu tafkin da zai samu babu kainuwa wannan zaɓi ne a wurin shi wato ne ya samu kalubale ya samu kalubale hmm. to idea factor ya zo factor ya zo hmm. yau to yanzu idea da za ta zo masa shine za ta ba shi shawaran cewa bar wannan tafkin ka tafi kawai ka ci gaba da tafiyanka hmm. akwai yiwuwan ka samu tafkin da bai da kainuwa kamar yadda wani kamar yadda kamar yadda wato wani abun nan ya ce mana hakan ya faru ya faru da ya kira mu a yace eh, mana shi a zahiri ma ya ji tafki ya ga tafkin da kainuwa ya kau da ya ji kamar ya tafi hmm. sai ya ce a ah, bari ya tsaya da ya sha wannan ruwan ya kau da. sai ya kau kauda kainuwan <laughs> kainuwan sai ya sha ruwan to kaga wannan wannan kenan ko kuma kalubalen ya zo masa ga kainuwa yanzu ira so ya kau kai kainuwa hmm. to tunanin da zai zo maka akan yadda zaka kauda kainuwan ko dai ka ce ka sa kafa ne ka shure kainuwan sai wani tunanin ya ce maka to in ka sa kafa kuma ai kafa tana da datti kaga zai gurɓata ruwa yawwa to wani tunanin sai zai ce maka a'a da hannu zaka ture kai ruwa. wani abu ya ce maka a'a ba da hannu ba dai ka sa bakin ka mana kawai ka dan ture ture haka sai ka dan sa bakin ka ruwa to waɗannan shawarwarin da suke zuwa maka din hmm. akan yadda zaka yi ka sha ruwan nan su ne ake ce ma idea hmm. wato wato wato approach din da zaka zo da shi abin da zaka zo ka yi mafita mafita na da yadda zaka hmm. tinkari wannan abun kai hmm. nasara akan shi kamar kana so kai magana ah, da ina so ce batu eh, <laughs> wani batu wani wani wani abin da ake kira intrapersonal communication wato sadarwa kala kala ce ya kamata mu gane wannan ah, sadarwa tana nan za ka samu sadarwa ni da kai wanda muke yi yanzu hmm. ni da kai da mai sauraron mu muna sadarwa da shi ne wata sadarwa ce ta mu da su kaga ta sadarwar jam'i kenan hmm. akwai sadarwar ni da kai wanda ya zama ni kadai da kai kadai ko kuma sadarwar ta zama ni da ku da ku kuna da yawa yanzu ba da mu da ku ba hmm. ni da ku ko kuma ku da ni sadarwa ce to akwai kuma sadarwar da take aukuwa ta ni da ni yanzu ba kowa ni kadai zan ji ina magana da kaina wannan magana da kaina din da nake yi wannan maganganun da suke bijiro min akan in yi kaza in bar kaza in yi kaza in bar kaza su ne ake ce ma idea su ba wanda bai da su sai dai kawai wani kowa yana da su a wurin wannan sai dai kawai ideas da za su kawo wannan irin idea da zai kawo maka yi kaza na ci gaba to wasu sun fi wasu yawan idea mm. eh, Wasu za ka gan suna da kirkira su kirkiri kaza su kirkiri kaza su kirkiri kaza su kirkiri kaza wasu kuma za su zama kirkiri kaza din kaɗan ne amma ba wanda Allah ya yi a duniya wanda bai da wannan bai da shi ya zama babu kwata-kwata kan babu kwata ba yi wannan mutumin ba kuma ba za a yi shi ba ma saboda ba in dai har ya zama kammalallen mutumin da bai da illa to laran halittar ya zama yana da wannan idea din kuma ko da ma bai da hankali ko mahaukaci ne mahaukaci ma yana da idea wanda take shi cewa yayi kaza ya bar kaza wata kila ka ce min idea din a in yazo tsallake hanya zaka gane <laughs> yana da idea wato zai dubi hanya hagu da dama kenan so sosai ko in ya hawa yana tafiya kale na kallon mota ko mashin na zuwa zai dan kara tafiya idea ne <laughs> to to kaga wannan kenan kenan sadarwar mu da mu tana da tasiri a wurin rayuwar mu ta ni da kai dole duk abin da ka gani yana faruwa tsakanin ni da kai ya faro asali ne daga ni da ni ya fito ya tasiri ni da kai don ko fitintinu da muke gani da tashi tashi hankula suna da alaka ne da yadda mutane suke fahimtan abu kana fahimtan abu akan asasin aƙidarka mm. akan asasin garinka yarenka addininka mm. to yadda kake fahimtan abu in mutum ya zo ya yi abu in baka masa uzuri ka fahimci cewa shi bai fahimci addininka yarenka aƙidarka da inda kake ba shi yana maka mu'amala ne ta mutum kawai haka wanda shi kuma nashi daban ne tun baka mai da hankali ba nan gurin sai ka sai ka sa mutane a cikin tunanin cewa kowa ma makiyin ka ne to daga zaran ka fara hawa wannan kuma shine step na farko na zama mahaukaci to amma dai yanzu kada mu cika shi mai sauraro da dogon eh, bayani kamar yadda muka ce tattaunawa tamu za ta fara ne daga ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa zuwa tafiya saki gaya mana sunanka sunana Ahmadu Zambia hmm. daga karamar hukumar Maragali Local Gamma. Hmm. Eh, Me ce sana'arka? Eh, gaskiya alhamdulillahi na yan yan sana'o'i da dama amma wanda na fi mai da hankali a kai babu kamar gyara. Hmm. Da farko na yi gyaran janareto. Janareto ko wata fom ko na wuta ko mai yin markaɗe ko mai ba da iska na faci. duk dai abin ya janareto ne yana aiki da fetur wannan duk na kawo shi gaba nan Allah ya da ya gyaru ne sunan shi hmm. in Allah ya da da ikon Allah to amma ya kai ka fara wannan eh, sana'ar eh na fara wannan sana'a ne asali daga farko tun daga gidanmu na taso na samu akwai irin injin markaɗin nan hmm. to in na dinka matsa ma babana ya bani kuɗi zan sai abu kaza zan sai abu kaza ni ina ganin kamar na dan sa shi wani abu daban so sai ina dan da shi ina dan samun wayansu abubuwa kaɗan kaɗan daga wajen wannan markaɗin hmm. to sai ya ya kasance in ya ɓaci amma daga lokacin gamman babu mai gyaran shi hmm. sai na ɗauke shi na kai shi maiduguri to oh. kuma in sake ɗaukan shi in kawo shi mubi kafin nan in samu inda mai gyaran shi yake mm-hmm. to ana haka ana haka in na je ana gyara ba na nisa da wurin ba ina tsaye a wurin ina ganin menene ake yi hmm. a taɓa wani yau da gobe yau da gobe Mm. wata rana kawai ni ma sai na kasance sai dai in je sau kayan in zo in gyara shi da kaina mm-hmm. to har ya kai ga mutane suna kawo mini ina gyara musu mm. to dalilin daga saboda haka daga haka nan kuma sai ni ma na zama makanikin janareto ne. Mm-hmm. to ina nan ina gyaran janareto ina gyaran janareto sai yawanci janareton da aka fi kawowa mm. wata kom ne domin maragali local government Allah ya albarkace mu da wurin noman rani irin su rake noman rani dai kayan lambu Allah ya albarkace mu da wannan to sai ya kasance wata pump shine aka fi kawowa to in damuna ya kama wata pump zai yanke don a wannan lokacin janareto babu irin china china dinnan in dai ka ga mai janareto gaskiya sai wani sai gidan babban mutum to shi yasa sai ka wani lokaci zaka yi sati ma ba baka samu janareto kwaya daya an kawo ba gyara ba gyara ba eh mm. to a inda nake gyaran akwai garejin mota mm-hmm. to sai na shiga na ce to sai na shiga gyaran mota kalubale ya sami eh, sana'ar farko eh sana'ar farko mm. sai na shiga gyaran mota to alhamdulillahi ya kai ka shiga gyaran mota a inda nake gyaran janareto din gindin bishiya ɗaya ne da na kawo mota mhm. to ina zaune haka nan in suna yi ina zuwa ina kula da yadda ake suke yi suna abun nan suna gyara ina kula ina kula wata rana wani ya zo sai aka ce to za a sauke giyabos mutum ɗaya dai ba zai sauke gyabansa a wannan lokacin ba dole sai na sa mashi hannu sai na sha'a a to shikenan bismillah mu yi mana muka yi muka yi gama muka yi komai ba tare da ya sallame ni ba ni bai dame ni ba ni dai na san me na fahimta a wannan aiki da muka yi hmm. eh to shikenan daga haka nan dai na ci gaba da gyaran mota ina gyaran mota kuma gyaran mota namu na da ba irin na yanzu bane hmm. a wannan lokacin mu in mutum ya zo haɗa inji yanzu gyara an ka kai gyara wanda zai hada inji daban wanda zai je grinding na tafsalanda ma za a dauka kai wani wuri a je a yi mm. da ba a yin haka mm. da kai mai hada inji kai ne za ka yi grinding ka buga fistin ka yi komai da komai ka hada inji ya tashi sannan kuma idan ka gama maganan gefen inji in akwai damuwa a gearbox mm. kai ne za ka wargaje gearbox kuma har yanzu ka yi gyaran gearbox ka samo duk abubuwan da ya kamata wanda suka samu matsala a cikin gearbox ka sa su waɗannan duk kai za ka yi su makanike ɗaya ne zai wannan sannan in abu ya kama a cikin gindi ne ma yake da damuwa makanike ɗaya ne duka har yanzu kuma za mu je mu wargaje gindi in boris ne a kafafu duka za mu wargaje mu sa so da ni dai yanzu a harkar maganar gyaran mota ba inda nake jin tsoro hmm. ba wani gefen da nake jin tsoro so amma kaga gyara yanzu wanda ake yi ka je ka ji an ce maka a yanzu kan mai gyaran gindi daban ne wanda yake yin jabos daban ne mai yin hakan inji daban ne a injin din ma har yanzu tafsalan da za a dauke shi a kai shi wani wuri to kaga ni ina ganin kamar wannan Cigaba ne amma kuma mm-hmm. ci baya ne mm-hmm. domin za a iya tambaye mutum wani abu a mota sai ka je ce maka ni ba san wuri kaza ba mm. to ka gani to sai kaga gyaran ka ya nakasa a wani wuri mm. to shine kiran kaji to daga ina ka fara samu tunanin wuce gyaran da kirkiro wasu abubuwa ka manna ma gyaran watakila ka fara tunanin wannan yawwa alhamdulillah na farko dai dama muna madagari local government muna wannan harkoki namu na gyara yana tafiya daidai to sai aka zo aka samu akasin boko haram din nan hmm. suka koro mu muka zo nan yola to da na zo nan yola ina ina da akurkura hmm. ina aiki da ita to idan muna dan shiga irin kamar gefen dajin mayi ne haka hmm. mu je mu samu itace to idan muka je ka je wurin mai injiwa ne ka je ka same shi mota kusan guda uku hudu suna jiran shi ya cika mu wannan kafin a cika mu wannan a cika mu wannan kai kana zo ni karshen ta wata rana maka bar mota a wurin ya kwana sai ka bi wani mota ku dawo gida sai gobe kuma ku sake koma kuma wata rana za ku je ga kuma kuna jejjere ma injin din yake aiki mm, injin me injin me yankan itace mm. to abun da ya dube ni ni kuma ni dai generator ne mai aiki da fetur baya bani tsoro wani lokaci dai sai ina da lalaban su su kawo in gyara musu wani abu ma sai na fuskanci wannan injin din ma yana da matsala a wurin kwanta in aka bashi wuta yawa wannan hamma na shi din yana daukewa hmm. in ya dauke kafin a samu kanshi yana shan wahala sai na ce to why not menene ya faru ba za mu yi hikima mu samo janareto dinnan na markaɗe shi bai da wannan rikici sannan kuma kayan shi bai da tsada shi gashi nan komai nashi a sauke me zai hana mu gyara mu yi hikima mu zamar da wancan janareton ya kasance kawai yana mana yanka sai suka ce kai ba zai yiwu ba ba zai yiwu <laughs> ok su wanda kuke tare da su wanda kuke tare da su lokacin ba zai yiwu ba kaga mm. maganan ka idea mm. mm. ya zo factor kuma ya zo <laughs> sai na ce kai to gaya min da suka ce suka ce ba zai yiwu ba dinan kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba ya dan kashe mini jiki amma na sake dawowa na zauna na yi tunani na yi lissafi na ga wannan abin fa zai yiwu to ban sake zuwa na tambaye su shawara ba sai ka ƙaurace musu <laughs> sai na fita shanin su hmm. sai na je na je na samu sakon handin janareto aka sai da mini na je na zauna na yi lissafi me zan fara yi to ya kamata in samu abu kaza sai na je na samu abu kaza to ba ni da kayan aiki sai na zo bypass sai na zo na sai na samu makera a bypass sai na ce to ina wannan abun ina so a yanka min daidai wuri kaza ka sai su yanka mini a huda mini nan a huda mini nan a huda mini a makala mini wannan a daidai nan a makala mini su ba su taba ganin wannan abun ba suka ce wai menene za a yi da wannan abu kar in zo in gaya musu su ce ba zai yi ba wahalan banza nake sai na ce musu ni ina gyaran famfon feshi ne famfon feshi ne zan gyara nan gaya musu haka nan da na yi sai na samu sauki na tambayoyi eh, sai na samu saukin tambayoyi sai na zo na gyara wannan abun na gama na yi komai da komai na fara ɗauko wani itace guda ɗaya a gida tukuna na zo na gwada na ga atake na gama da shi na ce to in Allah ya yarda wannan abu za a ci abinci da shi Shi kenan sai na ɗauki mota muka shiga daji wallahi muna zuwa daji ba mu sake bin wani layi na mutane kawai da da namu na je to sai dai kawai shi baya wannan irin ƙara da wancan yake yi mm. shi yana nan very silent ne zan zo zan je in shiga sai dai a gane ni na fito da itace yankan inji amma ba a sanya aka yi ba a ji lokacin da na kunna inji ba eh, na kunna inji ba saboda shi yana nan baya kara hmm. to ya kasance ina yi sai mutane su zo su gani a ah, maganin da yaro na ya taba faɗi kwanakin baya hmm. ya ce zai zamar da injin nan kaza ba ya yi fa ya yi eh don Allah ina yake mu je mu gani <laughs> mu je mu gani to ina samun masu wannan harkan da yawa suna zuwa suna dubawa to yanzu dai akwai da yawa mutanen da abun ya ba su sha'awa sun zo so same ni na yi musu kuma su ma gaskiya alhamdulillahi suna godiya suna sa albarka ka yi maganar cewa za ka iya sa malankin tura ruwa eh. ya zama mai tura ruwan din kawai shi ma zai zauna ne kawai shama allahu yanzu da na dawo na sake yin lissafi shi wannan janareto din in allah ya yarda akwai yadda za mu yi mu yi mashi hikima mai tura amalanke yana tura ruwa akwai yadda za mu yi in allah ya yarda za mu yi ya cika amalanke shi da ruwa ya sake sawa a cikin eh, abin din shi ma ya hau ya taje janareto ya hau ya tafi da shi da kai shi duk inda zai kai ya je sauke ya dawo to to stiari zaka mashi ne eh duk yadda ta kama zan iya yi amma ina ganin kamar mai stiari din ma shi yafi sauki a wurina o shi shi ya zama eh, akwai stiari wanda zai za a yi za a yi mishi stiari haka eh za a yi mishi stiari hmm. eh, a sami taya hudu hmm. da wannan janareto din in Allah ya da zan Allah ya da wannan ina ganin in dai har akwai wani sunan shi amalanke mai mai inji <laughs> za mu samu suna in ya fito ai <laughs> eh kamar lokacin da kake gyaran mota ka taba yin tunanin canza ma mota wani tunani wani abu haka na fasali ko wani abu eh gaskiya lokacin da ina gyaran mota idan akwai wani carburetors wanda yake ake ce shooters idan ya zo yana ba mu masu motoci wahala sai mu ce musu to da Allah wannan ba za ku ji daɗin wannan abin ba yana ba da wahala ka yi ƙoƙari a cire shi daga wannan shooters nashi nan a sa mishi kafirito ko na 5k da su akwai wata mota bus wadda ake ce ma 5k ah, wato ana ce mata dutsen guga wani mutane wani su gefe haka suna ce mata mm-hmm. dutsen guga su wannan kafirton yana da inganci sosai sai mu cire wannan shooters din sai in yi mata wannan hikima sai in sa mata wannan kafirto sai abun ya ba da yadda ake so to har mm-hmm. ana zuwa ana ganewa ana zuwa ana nema na ina canzawa so bayan wannan ma dai ba wannan ba ma muna iya idan mota ta zo da wani inji wanda yana da fitina da yawa mm. to muna iya cire mata wannan inji din mu samo inji mai inganci mu sa mata kaman ka taɓa yi wannan ba shakka akwai wata mota da ake ce ma mazda ko yanzu wannan mazda din injin nata yana ba mutane wahala sannan samun kayan shi mata shi hankali mm. to na taba samun irin wannan motar sai na saye shi da sauki saboda sun ta ba su wahala sai suka saida mini shi a sawake suna saida mini shi a sawake na shiga mai Maiduguri na je na sawo inji da giya boss na na Diana na hmm. ce ana ce mishi 5R na je na saya na zo na zauna na yi hikima ka ina da wani mai gida mai gidan nan shi ma Allah ya saka mishi da alheri wato in na ce mishi zan yi abu kaza baya mani gardama hmm. sai ya bani goyon baya ya ce mini eh zai wallahi Allah ya bani sa'a na zauna na dora ma wannan mota injin din na Diana har lodin Kaduna ina yi ta. To amma kamar tambayar mu ta gaba ita ce lokacin da kake yin waɗannan irin abubuwan ka tuna zai yiwu ba zai yiwu ba kai rikici da shi gama mutane suka ce maka ba zai yiwu ba ka wuce su in ka zo ka fara abun ka kansa fiskanci kalubale. Eh gaskiya ni dai yanzu ban san zuwa ni dai yanzu hakan nan dai tunda waɗannan abubuwan nake fara su gaskiya ban taɓa fara yin wani abun da zai zo ya bani kasawa ba in dai na sanna na yi tunani na yi lissafi na yi lissafi to in Allah ya da in na zo na haɗa shi yana bani daidai mm. eh. ya kace ganin tasirin tunani na ɗan adam wurin iya yin nasara akan abu eh to shi wannan abun na zanna ne na yi lissafi na zanna na yi lissafi na gani wannan in Allah ya yarda na yi lissafi wannan in Allah ya yarda zai bamu abin da muke so To eh, menene yanzu kamar kalubalen da kake gani kake fuskanta wanda zai hana ka kafa babban ma'aikatar da za ka iya daukan kamar yara dubu biyu haka misali wurin yin aiki? Eh na farko na gaya muku a madagali lokal government nake. Sannan can can na fi wayo na fi komai da komai an sanni mutane dubu sun sani na san mutane dubu. To sai ya zo aka muka samu wannan laruri wannan jarabawa na Ubangiji muka zo garin nan. to gaskiya tunda zamu tunda ni na zo garin nan to alhamdulillah wayansu sun fahimci yadda garin yake sun dan ji dadin sa to amma ni yake kam zama na a garin nan sai dai in ina da dan wani abu a can ma in naje in bai ba su lalatar da shi ba su yaran sai dai in je in kama sai da shi yanzu ina da lallabawa maganar haya maganar abinci haka nan muna yi muna yi muna yi muna yi muna yi muna yi muna yi aje in abun da ya gagara ya dan kasa sake komawa yanzu dai abinda ban saida a can ba gona na ne da gidana shine abinda ban sani wanda ban saida shi ba madagali to ka gani abun yana ƙara maida mu baya sosai da a ce akwai dan dan wani dan wani dalili da Allah zai yi dai wanda zai zamu dan samu dan tallafa mana to in Allah ya yarda zamu ci gaba da yin wannan abubuwan don ni na fara cewa amalanke ne za a yi amma abun nan ba amalanke zai tsaya ba in Allah ya da zamu domin lissafi na da tunani na ya nuna mini abubuwa da dama waɗanda za a yi amma ni na fara cewa za mu da yi wheelbarrow mai inji hmm. wanda za a haushi to eh, kamar da yake misali nan a fadar jiha muke kuma akwai yan karamar hukumar kutama da gali da yawa waɗanda ma hannunsu na iya sosa bayan su kamar ka taɓa cinkaran waɗansu daga cikinsu wurin neman a gaza maka akan wannan basira da kake da shi ban taba tunkaran kowa ba na ce mishi gashi ina da wannan basira a taimaka min ban taba tunkaran kowa ba to don ka san yawanci eh, eh, yanzu abun ya kasance wani kamar wani ma abokinka ne yanzu kamar shi hamza madagali yayanmu ne shi yanzu na san shi abin da ya kama daga kannen shi eh, yayunan shi su muna mu'amala da shi amma da yake shi yawancin mu'amala sa anan yola ne to shi ne yasa shi yanzu ba zai iya gane ni ya ce mini amma shi yanzu in ya ji sunana zai gane cewa eh lalle yana jin wannan suna amma kuma akwai wurare da yawa na wayansu abubuwa da muka yi lokacin da muna yara na ƙurciya muna yara wayansu wayansu eh, eh, kuskure da muka yi muke yi sai ya zo ya gyaggyara ya gyaggyara ya gyaggyara mana wannan sai daga baya da girma ya zo muke sani fa gaskiya ubangiji Allah ya ba mu wani babban babban wa a wannan wurin Eh, to amma kai menene menene ya sa ka baka nemi wani daga cikin su ka iya nuna masa bai wanda Allah ya maka ba menene ya sa eh to gaskiya tunani na bai taba nuna mani in je in kawo wannan bayani ba kuma ina ganin. kamar abu ne ba wanda aka damu da shi haka nan ba ba ka gani ba ka ga inda fa <laughs> ka ga mun so wurin yanzu tunanin ka yana ce baka kila in ka ma eh ba wani wanda zai saurare ka <laughs> eh to kaga to kaga amma a baya kai nasara wurin cewa zai yiwu zai yiwu kai nasara akan shi ka iya eh. ka samar amma yanzu wurin tunanin to kaje ka fa bayyana wa mutane baiwarka Ah, kuma sai ya zama kana tunani in ka je ma ba za a kula ka ba to kaga inda inda eh, inda booster na shi inda inda booster na shi <laughs> inda factor din yazo kenan na inda factor din yazo kenan inda <laughs> tarnaki din yazo kenan ya baka ganin kamar kila inda zaka gwada abin nan na cewa wasu daga cikinsu ba su ma san da kamar yadda ka faɗa ne hmm. wasu su ba su san za ka iya yin waɗannan abubuwan da kake magana ba duk da cewa kana magana yanzu a hmm. rediyo ana jinka a tunanin cewa kamar akwai wata magana da Samar Bello Sardauna Sokoto yake yi hmm. Allah ya ji kanshi da rama Ya ce nobody can blow your trump kai ne zaka trump ɗinka kai ne zaka busa algetan ka eh, ba wanda zai busa maka algeta kai ne zaka fito ka ce mutane ga abin da zan iya yi saboda kowa na busa algaitan kowa algaitan da yake busawa to um, na san kamar yan karamar hukumar madagal yau muna celebrating in success din su ne nasarar su kenan <laughs> nasarar su don mun ga mutanen su da yawa waɗanda wannan bundu muke hira da shi yan karamar hukumar ne kuma ba shi muke kallo ba yanzu shi idan muna da matsala a jimeta misali Ah, muna cewa muna da yara waɗanda suke ba su da sana'a suna aikata ba daidai ba da sauransu hmm. kenan idan aka samu irin wanda aka taimaka masa ya bude zai ɗebi yara dubu biyar dukansu sun fi dubu biyar ne wayanda yaran da ake gaba su da sana'a suke aikata ba daidai din ba ai statistics duk da cewa ba digan su muka yi ba amma za ka gaba za su fi dubu biyar ba sun kai dubu biyar anya kuwa to kaga kenan eh, taimakawa ire-iren mutanen da suke zuwa da basira wani abu ne mai muhimmanci ko da ke lokaci a baya mutum zai ga kamar mun yi yace gwamnati ba ta taimakawa sai mu ce kai ya ka daina wannan tunanin to jin cewa sai an taimaka maka ne zaka yi shine matsalar amma kuma tun da ka fara zaka yi kuma taimaka maka yana da mm, muhimmanci eh kai dan karamar hukumar madagalin in kai yaren su ne eh gaskiya ni bahaushe ne amma mm. a wurin aka haife ni oh mazaunin eh, wurin ana aka haife ka ah. to yanzu bari mu baka dan dama yin kira ga waɗanda suke jinka. ka mu dai mun yi maka kiran shi mai girma gwamnan jihar adama mm. wanda ke dan karamar hukumar madagali mm. kuma mun yi hira da kai ne saboda mu bayyana waɗansu daga cikin baiwoyin da yan karamar hukumar da shi mai girma gwamnan ya fito mm. ta yiwu yana jin mu ta yiwu bai jin mu amma mun imanin akwai wanda yake jin mu wanda yana iya yin magana da shi a daidai wannan lokacin so kai da kake jin mu ka kuma kake iya yin magana da shi mai girma gwamna kana iya bashi labarin abin da ya faru yau hmm. ah, ko kuma in shi gwamnan yana ji eh in kuma kan gwamnan kana ji to muna magana da zuciyarka <laughs> ba da gwamnan muke magana ba muka ba da gwamnan muke magana ba muna magana da zuciyar gwamnan muke yi mai girma gwamnan muna magana da kai cewa irin waɗannan mutanen hmm. a agaza musu ba sani ba a gurguje kafin mu je ga layukan waya akwai kiran da zaka yi eh kira hmm. ga jama'a wadakila waɗanda suke jinka eh to eh, kira da nake yi ga eh, manyanmu hmm. yana da kyau din eh lallai in aka samu masu kokari irin waɗannan to yana da kyau gaskiya in so samu ne a sa mana hannu hmm. yana da kyau in Allah ya yarda mu ma za mu yi bakin kokarin mu to sanan sauran jama'a kuma watakila waɗanda su matakin su shine ma kawai daga jin cewa ba za su iya ba sai su tsayan nan su kuma me zaka gaya musu eh gaskiya idan aka ga mutum ko da yaushe idan aka ga mutum ya yi yunkuro ya ce zan yi kaza kada ka zo kai tsaye ka same shi ka ce mishi ai ba zai yiwu ba hmm. sai dai kai ma in kana da wani dan basiran ka da zaka dan kara mishi hmm. to yana da kyau ka kara mishi hmm. amma kawai ka ce a ba zai yi ba to kaga shi baiwa da Allah ya ba mu kowanne dan adam kowa da irin nashi don ko ya tsotsin da kake gani sunan ba daidai bane to shine a bisa abin da shine bayani na to masha Allah muna godiya zamu je ga sashin mu na biyu bari mu dan huta zamu mu sake dawa mai sauraro sallah ta kanka da moriya ka ɗau ilimi ka ya anniya kar ka tsaya wani wajiya ana jabawo maraya sai rabo To mai sauraron mun dawo sashin da za mu buɗe layukan waya tuni ma na ga waɗansu sun fara kiran a sifili tara sifili takwas uku biyar takwas biyu ɗaya hudu sifili. Alo? Wa alaikum salam sunanka. kai tsaye kana tare da sarkira sigire dan wakilin mukaddam damare to bismillah muna jinka eh a gaskiya ire-iren irin wayannan bayan Allah na gargari don yanke na gari kamar ɗaya ne na gargari hmm. ire-iren su ba na rasa su da yawa ba hmm. a tattara ire-iren su nan a buɗe wata babban ma'aikata domin taimakawa yaran wannan jihar hmm. zai rage abubuwa da dama da irin filancin da ake yi da sauran Hmm. wannan shawara na shawara ya duba a ƙasar to wanda lamuna godiya sosai Allah sa miki ma gwamna ya ji ka eh wa alaikum salam ala awal baba na'am alhaji abdullahi ya iya lafiya kalau bismillah muna jinka

Hmm. ni kuma ɗan ɓanne waya ne Allah ya yi bai yi hmm. eh waya ne ya iya waya an tsaya ya iya in ya nuna mi to ka haɗa mu da shi awal baffa ka haɗa mu da shi za mu magana da shi a nan gaba shi ma mu ga yadda za mu eh, tattauna tare da shi yalo? zama mai gida gajiya. Barka dai mai gida kana lafiya? Malam Bilyamun muna jin ka. To, na farko dai muna wa bakonka barka da zuwa muna masa farin ciki da wannan basira da Allah ya bashi. To, Malam yana jin ka ya gode. Sannan muna da hanzari muna kira da gwamnan jihar Adamawa, hmm. Alhaji Ahmadu Murfi Dini, Excellency. Hmm. Yanzu ne zai tabbatar mana shi fresh air ne in ya tallafa wannan. Madalla. To, gaga ma ta samu ya yi gaggauta ya tallafa masa adamawa za mu zama abun alfahari ga ma Najeriya baki daya. Allah ya ba mu To amin muna godiya sosai Allah sa ya ji ka. Mm. Eh, muna godiya ga waɗanda suke kiran mu ku cigaba da kiran mu akan sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili ɗaya ga wani akan layi. alaikum salam kana can ciki anya za mu ji ka kuwa wa alaikum salam yawwa muna ji da wa muke magana kana magana da muhammad abdullahi madagali bismillah a'a to mutanen madagali an fara shigowa wannan yayin mu ne a kudu zambia mun san shi wannan ni shaida ne ma ba wai wai ba ni shaida ne mhm da mm-hmm. muna har yi da yake magana da shi mana aikin yaronsa ne mu yi aiki da shi yaronsa. Hmm. Shi mai gida nan mai adalci gaskiya yana kwatanta mana. To masha Allah muna godiya Allah ya sa da leri. Ya ji ka watakila ka gane shi. <laughs> Hello? Hello? Ai, wayan kaɗin ne ya yi zurfi da yawa ba ma jin ka wallahi. mara awal muna za mu dan abu nan ɗinka alo wa alaikum salam sunanka muhammadu ne daga nefa mala Muhammadu nefa bismillah wallahi mugi na na ji daɗin shi kamar wannan mutumin na madagali yadda ya ba da bayani yake da sara'a mai kyau kamar irin wannan ina kira da manyan mu taimaka da shi hmm. ni ma ina ɗaya daga cikin wayanda suke da irin wannan sana'ar don tun 1980 na gama na fara makaranta a Hudson Training Center. Hmm. To ni plumber ne. Hmm. Tun wancan lokacin na fara koyar sana'a na aikin plumber kuma har yau har gobe ina wannan sana'a. Da hmm. haka kira nake da gwamnati kamar bai center da yau da na ci kukuri zai inganta ta. Za su inganta ta yaran mu da suke aiki shirin nan da ba su yi ba. akwai technical school a cikin yola nan a technical schools akwai su da yawa ma waɗanda ma lokacin gwamnatin da ta gabata kafin wadda ta wuce nan an yi wuraren koyar sana har yanzu suna rufe ma ba a buɗe su ba ai wallahi kallai to shi ne abubuwan da yake damun wa kasar na gaskiya dole ne mu koma a science and technology nan don muna so mu samu ci gaba to science and technology nan ne ka duba kasan china ka duba irin su america su russia hmm. su singapore duk irin abubuwan da suke yi kenan suna bari taimaka matasan su su koyi sana'a ne bai hmm. yana da kyau shugabanninmu su yi kokari su inganta irin wa'annan makarantu da kuma guraren sana'a dinan hmm. to zai taimaka mana sosai mu samu ci gaba a kasar to malala muna godiya sosai malam da wannan kira naka alo alaikum alaikum salam sunanka eh sunana yake daga lunga to bismillah Eh, gaskiya ni ma na ji daɗin wannan bawan Allah da ya kuka yi kuka yi hira da shi kuka zayyana abubuwan da yake yi. Hmm. Eh, gaskiya kuma ya kamata manyan mu ko gwamnatoshi ba ma gwamnan adama kaɗai ba. Hmm. Ya kamata irin su irin su gwamnatoshi su duba su gani suna zuwa ƙasashen waje suna gani abubuwan da ake yi. Hmm. ya kamata a taimakawa mutanen Adamawa ko kuma Najeriya matasa. Na da lamuna godiya. Eh, alaikum salam sunanka? Abdullahi Sulaiman Idris daga yaren a nan Ashaba. Bismillah. Ina mara faɗa ba zallo. Mm yana jinka. Ina gara basira Abdullahi Allah gara basira. Na da lalun. To a ci gaba da kiran mu sifili tara sifili takwas uku biyar takwas biyu ɗaya hudu sifili. Alo? Alaikum salam. Lafiya bismillah da wa muke magana. Musa Abdullahi daga Mafi Sodan. Bismillah. Wata fiya muna ba da bako da zuwa cikin zaure, Allah ya kara basira, Allah ya taimaka. kuma mm. muna kira ga masu shuni wanda masu wanda shuni za su iya tallafa a kan irin haka taimaka mm. sai yana babban hakan wani rashin ci gaba da muke fuskanta da gaskiya wasu zai daga shugabanni ne mm. wanda ga abu wanda za a iya yi a taimaka samun ci gaba amma saboda irin ko mugunta da hasara da ke cikin zuciyar wasu shugabannin mu suna ganin da abu wanda ya kamata za a taimaka wa mutane musamman kamar example da wannan ya bayar batun technical school da ake technical school ana kawo musu property da su na yi da tabbas wani sana'a yara da sun wuce in muka duba kamar kasashen da suka ci gaba irin su america yanzu ga kuma india rana daya aka bamu independent da india amma yanzu abin da india suke bugawa ko anan ba mu bugawa hmm. saboda ci gaba da kuma adalci na shugabanni amma mu najeriya ba abun da muke bugawa muna kira ga wanda suke taimako komin science school da secondary school da ke cikin jihar adamawa aka samu tun kan science school ne za ka samu babu komai da ne wanda suke practical ba su da masu su na practical nasu ba su da komai a the end of the day mutum ya zama secondary school da bai ka ba ta wani abu wani kare action da zai maka to a skill lab ba abin da ya sani a kai saboda ba gwamnati ba za mu ka taimaka an kawo ma yara an yi an yi an yi abin ba Allah ba na sa ma zuwa sai yi wa muna godiya sosai Allah sa waɗanda ake magana nan suna jin abin da ake faɗa kuma ya kamata ah, a rinka yin amfani da top bottom approach ake cewa ko kamar daga sama zuwa ƙasa a rika sauraron mutane a ji me yake damun su alaikum salam barka da warhaka barka da ni yawa barkan ka dai sunanka masha Allah kana magana da Ibrahim Muhammad Mala Ibrahim Muhammad bismillah eh barka da eh bayya ba ko ba gurjiya mm eh kuma ina zai shiga mai dumbin yawa sosai tare da fama da kuke da kuma daukacin ma'aikatan gidan rediyo gaba daya. Mm. So gaskiyar magana akwai wani malami da yi magana akan da a ce za a taimaka irin abin da ake a kasashen waje sosai da ake wa da suke zuwa su duba. To ci gaba ne sosai gare ne da kuma taimakawa na baya da za su samu cewa wannan an mana mai waye mana baya nan ma hmm. amma kuma sunan shi na nan hmm. sannan kuma yaransa ko jikoki ko wani abu daban na gefensa hmm. aka yi na bayani mai kyau wanda su ma kansu ba san sosai ba amma suna jin daɗi za su musu ji daɗi saboda wannan hajjajin su ne hakan ya faru to da manyan da za su dage ta mana irin wannan abu sannan kuma matasa hmm. a taimaka a kaddamar da matasa abin yi a taimaka ina roƙon wannan abin game da shugabanni hmm. Allah yi ya sa sun da wannan roƙo da nake yi Allah kuma ke yake mu da kasance muna godiya muna godiya sosai hello wa alaikum salam sunanka eh kuna magana da Abdulmalik a karama hukumar ganyen local government madala muna jinka eh gaskiya na mara ba da wannan bakon da ya zo mai kiran nan mm. gaskiya na maza fatan alkhairi sosai mm. muna godiya sosai mun gode eh, eh, hello yawa barkan kare da wa muke magana bismillah a da ya generate ita Allah ba mu karar shi da gerawa to amin muna godiya hello alaikum salam sunanka eh, to me ka manta eh na shi idan muna samu irin wayannan mutane da duniya ta zauna lafiya kalau hmm. Allah ya samu mu zauna lafiya hello hello um, kamar da mai sauraro ya sani ana iya kira hakan sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili ɗaya alo wa alaikum salam sunanka malam umar bismillah bayan ba da zuwa mm. kamar da malami na farko ya yi magana a kan cewa ya kamata tallata wa girbi sannan gwamnati ya gode wa mutane da wannan yes zai da cewa kuma wanda Allah ya mutane da yawa wata kila wannan kaɗan na gidan hmm. mutane su gaskiya za a da abin da su na zara da yawa hmm. godiya na fatan waɗanda ake kiran nan suna ji hello. wa alaikum salam muna jinki ba lafiya kalau bismillah muna jinki na'am daga bature briskila daga bature eh menene sunanki briskila daga bature to malama briskila bismillah eh muna jinki ina jingina muku ina muku fatan alheri to amin muna godiya sosai Ya addu'a irin na iyayen nan Allah ya kara mana a ijaba hello hello salamu alaikum wa alaikum salam sunanka ina magana da Da wani Muhammad daga Kalafiri bismillah malam Muhammad Muhammad daga Kalafiri mun ji ka bismillah to farko ina wa babban mu mara da zuwa hmm. ni ne wanda rana mutum ne magana a kan na na kirkiri cikin kanci shakoyin kaji. Hmm. Kai ne muka ce mako mai zuwa ka zo kenan. Eh? Kai ne muka ce mako mai zuwa ka zo ka gaya mana yadda kai kenan. Sai Allah ya tafi. Hmm. Muna jin ka. Yawwa, in Allah ya yanzu haka aiki ya kusan kan muna. Hmm. kuma akwai wani shawar shawarwari da nake so gani. Mm, bismillah. A kan mu makaran kan mu makaran kan mu ta ɗauke maka maka mu. Mm. a yanzu haka ina ga yanzu an samu mutum ɗaya wanda ya yanzu wannan yadda yake iya haɗa abubuwa kala kala na san akalla yanzu haka masu fishi na masu yin wannan baiwan suna da duk da dama. Mm. to me zai hana mu kan mu haɗa kan mu. yanzu misali a ce in aka kafa kamar irin wani ƙungiya haka muka samu don mutane goma hmm. a misali kenan hmm. a ce kowane ihe kowane sati an ga ake mun yana kama hamsin hamsin hmm. zuwa nan da shekara ina da ba karamin kuɗi za a je ba sai ta yi su wannan ko mutum ya ɗauko mutum ɗaya ya kawo wani project nashi da zai yi wanda zai amfana da a taimaka masa wannan idea din ko shawaran da ka zo da ita idan ka zo mako mai zuwa wurin tattaunawa mu da za ka iya buɗe ta sosai a ji yauwa ba mm, muna godiya sosai wannan kuma shi ya kirkiro injin kyankyashe koyi <laughs> samar da kaji kenan kaga muna da mutanen da suke da baiwa sosai a cikin al'umarmu hello eh, muna ji da wa muke magana Iliya daga Ambatanya. Bismillah Malam Iliya. Gaskiya ilwaye na mutane gaskiya ana bukatar a cikin al'ummar jiwa. Hmm. Amma babbar da ma a cikin al'amari irin na shi ne mu da kanmu mu da kanmu muna fakin cikin junanmu. Mm-hmm. Shi yasa mu mutane jirba mu ci gaba. Mm-hmm. Idan mun ga mutum mutum kamar haka maimako mu yi murna mu maimako mu sa shi hanya. ba kana wani zai masa abu na ba ba mhm. wani wani irin wani abu yana sa mu mu kuma baya mhm. to wani kira ne da kai kenan wani kira za ka yi kenan eh, to ina cewa ga ga mun ga irin yana mutane mutane musu addu'a hmm. amma zan kai kamar abokai ne su maza su gurta shi kuma hmm. so da wani mutane in mun sami mutane gaskiya ya kamata mu sa a hanya gwamnati kuma gwamnati kuma su taimaka musu to madalla muna godiya yawa yanzu da da kasar amurka ko kasar turai za ta samu mutum irin wannan cik sai ka ji shi shiru bayan shekara ashirin sai ka ga ana kama abu kana siya najeriya hello salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum muna ji da wa muke magana eh kuna magana da Imamu Kinezi ne. To bismillah. Mai eh, mutum da magana da wani gaskiya kawo shara. Hmm. Yana godiya. To ma da lamuwa muna godiya. Wa alaikum salam sunanka? kana magana da Aminu Bakaneza. To mala Aminu a ah, mala Aminu. Na. To ga ku dai kun fara yawa. <laughs> wallahi sai dai mu ci Allah ubangiji ya rida mun ka samu manyan mun nan da suka sa hannu don wani mutanen a sana'o'in sai an sa hannu hmm. kuma bayan haka fatan alkhairi gare ka kuma yana ta tunanin yadda amare za ta gane ka cikin koran yau nan ta kai da Suleiman Kazi <laughs> Allah ya amin muna godiya sosai mun gode wala <laughs> amiru baka ne za a alaikum salam ina maraba da bakon da aka yi a wannan zaure to yana jinka da son ƙarfi da ba na maganar taimako na ɓangaren tallafa wa irin wa'annan mutane mm. in za mu duba a tsohuwar gwamnati da ta shuɗe na murtala amma ya an yi mana da sukulu wanda ya kamata a ce in Allah zai kara dafa mana a cikin shugabannin da Allah ya hmm. ce san muhimmancin da haka na irin wannan bako da kuka yi ba hmm. ya tashi ya yi tattakiya biya da na gwamnati ba a madadin a ce Allah ya sanya an samu shugaba wanda ya yi da irin wannan wanda zai zo kuma shi na ke kara dorawa har da waɗansu da da Allah ya shi. Mm. nan da al'umma gabar da yamma da arewa za su alfahari da shi so irin wannan kusa in ba asalin ɗan kasuwa wanda suka san martaban sana'a irin na kasuwa kuma kasuwa irin na hannu daga na wannan malami da Allah ya shigo da shi wannan zaure godiya sosai mun gode Allah ya saka alheri hello salamu alaikum wa alaikum salam ai sani ko kai ne na karshe ya sake dawo daga karamar kuma ganye to mala abdul malik me kamanta madalla muna muna godiya kuma da wannan ne zamu zo ga a ƙarshen waɗanda mu ɗauki layukansu a wannan shirin a yau kamar da muka da mai sauraro muna ƙoƙari ne na ƙarƙare shirin zuwa inda za mu tsaya a wannan lokacin in ya so in bayan Allah ya kai mu bayan Ramadana za mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya kuma muna magana ne akan gurbin nan na idea wato wani abu da ke cewa mutum yi yi yi a cikin zuciyar shi a makonni masu zuwa ba mu ci gaba da tattauna da waɗanda suka kirkiro waɗansu sabbin abubuwa waɗanda suke son agaji kamar yadda muka ce shi wannan ba Allah ya zo ne da karamar hukumar madagali ya kamata mai sauraro ya fahimta bai zo wannan gidan rediyon don roƙo ba ya zo ne domin ya bayyana wa mutane irin baiwar da Allah ya masa mm. mu ne muka ce ya kamata a taimaka ma ire-iren su mm. ba dan shi ba muna magana akan waɗanda in an taimake shi zai taimaka ma ni saboda taimakawa waɗancan kuma shi zai kawo zaman lafiya fahimtar juna a tsakanin al'umma da ci gaban tattalin arziki da zamantakewa hmm, kenan ba muna nufin cewa ya zo ne don ya yi roƙo ba a'a ya zo ne zai bayyana baiwar da Allah ya masa kuma mu muka ce muna gani tun da ya zo daga karamar hukumar da gwamna ya fito ne to muna ganin wannan alakin yara ta ya auren ka ne mai girma gwamna in kana jin mu in kuma baka jin mu wanda ke jin mu ya kuma san yana irin magana da kai ya isar ma da wannan sakon yanzu kan a madadin Bello Muhammad Bello wanda ya saba taya ni gabatar da binciken wannan shirin da kuma mu Ahmadu Zambiya daga kamar hukumar Madagali sai kuma Suleiman Kazino to insha Allah Abdullahi Suleiman ke cewa mu gamu da kai mai sauraro a wani makon domin jin mu dauke da wani sabon shirin na iya ruwa da kai hanya ta ci da shanko kai hikima kuma taguwar mumin ne inda ya tsinto ragumi